goma ga watan da saniya hijira na da shekara 431 wanda ya yi daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2010 za mu gabatar da bayani game da hadisi na goma littafin arba'una hadis na al'imamin nawawi insha Allah an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo hadisin daga abu huraira sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, Inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah maɗaukaki mai tsarki ne, a tayyibu bi ma'ana tahir. ka duba an nihayatu fi garibin hadisi wal'afar, mujallar na uku shafi na 148 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah madaukaki mai tsarki ne la ya ƙabalu illa tayyiba sannan kuma Allah baya karban wani aiki sai mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la ya ƙabalu illa tayyiba lallai Allah madaukaki mai tsarki ne baya karban wani aiki sai mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi mursalin kuma lalle Allah ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da ya yi wa manzanninsa فقال تعالى سي الله مدوككي يتي سورة المؤمنون آية 51 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا كو من زني ku ci daga tsarkaka idan za ku ci ku ci abinci mai tsarki wa amalu saliha kuma ku yi ayyukan kwarai wa qala ta'ala fi suratul baqara sannan Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara aya ta 172 ya أيها الذين آمنوا يا waɗanda suka yi imani خذوا من طيبات ما رزقناكم ku ci daga tsarkakan abin da muka azurta ku ƙarshen aya shine washkuru lillahi in kuntum ta ta'budun kuma ku yi godiya ga Allah in dai shi Allah ne kuke bauta kaga Allah ya yi umarni ga manzanni sannan ya yi irin wannan umarni ga masu imani inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin abu huraira yace sun zakara ar-rajula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum yutilu safara wannan mutumin ya yi doguwar tafiya ash'asa mai gizo babu tsifa agbara mai ƙura babu wanka idan mutum ya yi tafiya mai tsawo yana samun waɗannan sifofi guda biyu akan samu lokacin da ba shi da halin tsifan gashin kansa a same shi cikin yanayi da bai iya samun damar yin wanka ya muddu ya daihi ila sama ya miƙa hannayensa zuwa ga sama yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ka bani kaza ya ubangiji ka bani kaza wa mat'amuhu haramun alhali abincinsa haramun ne wa mashrabuhu haramun kuma abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun kuma suturar da ya sanya haramun ne wa gudbiya bil haram kuma an rene shi da haram fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa masa addu'an shi a wata riwayar fa anna yustajabu zalika ta ina za a amsa ma wannan mutumin addu'an da yayi rawahu muslim wannan hadisin al-imamu muslim ya rawaito yana cikin kitabu zakat babu qabuli sadaqa min al-kasbi tayyibi wa tarbiyyatiha hadisi na 1115 haka nan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisin fi abwab tafsir al-Qur'an suratul baqara hadisi na 2989 ka duba tuhfatul ahwazi mujallar na takwas shafi na 266 ibn mubarak ya ruwaito hadisin a cikin kitabu zuhdi hadisi na 456 da ishaq bin rahawai a cikin musnadinsa hadisi na 168 da alhafizul abdurrazzaq a cikin almusannaf hadisi na 8839 da al'imamu ahmad cikin musnad hadisi na 8570 da al'imamu bukhari fi raf'il yadain hadisi na 86 sannan yana cikin al'amali hadisi na 92 da littafin al'imamu darimi a cikin sunan ɗinsa hadisi na 2773 da al'imamu baihaki a cikin shu'abul iman hadisi na 1166 hakanan al'imamu bagawi cikin sharhu sunna Allah ya ji kansu wannan hadisin na abu huraira hadisi na goma littafin arba'unan nawawiya yana karantar da darusa da dama muhimmai daga cikinsu guda hudu ne darasi na farko Allah madaukakin sarki ya siffanta mana yadda yake shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun Lallai Allah madaukaki mai tsafta bi ma'ana mai tsarki ne wannan yana nuna cewa shi Allah mutanazzihun anin naqa'is wal uyubi kulliha Allah madaukaki ya tsaftata ya tsarkaka daga dukkan wata naƙasa da kuma wani aibu ba a jingina kowane irin aibu ga Allah maɗaukaki wannan shi ne ma'anar inna Allah ta'ala tayyibun duk wata siffa da ka samu illa a jikinta to kada ka danganta ta ga Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki mai tsarki ne wannan yasa aka samu hujja cewa kalma ta a tayyib tana cikin sunayen Allah maɗaukaki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba mu Allah wannan sunan dama malamai suna cewa sunayen Allah at ne idan aka ce at ana nufin babu inda musulmi yake da damar shigar da ra'ayinsa baka da ikon ƙirƙiro suna ka jingina ga Allah madaukaki sai dai abin da Allah ya kira kansa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sunan gashi manzon Allah ya kira Allah da sunan at-tayyib inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukaki mai tsarki ne akasarin mutane ba sa sani cewa sunayen Allah madaukaki wanda ke hannayenmu dinnan waɗanda ake karantar da iyalanmu da 'ya'yanmu hadisin da ya rawaito waɗannan sunaye na Allah madaukaki bai inganta ba wannan hadisin na al'imamu muslim hadisin abu huraira hujja ce da take nuna cewa wancan hadisin bai inganta ba saboda ko at-tayyib yana cikin sunayen Allah madaukaki babu shakka saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya kira Allah da wannan sunan inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne daga cikin asma'ullahi husna wanda muke karantawa a yau da kullum akwai kalmar at-tayyib ga wanda ya haddace sunayen Allah maɗaukaki ɗari ba ɗaya ɗin nan shin akwai at-tayyib a cikinsu babu kalmar at-tayyib cikin sunayen Allah maɗaukaki waɗanda muke mu'amala da su a yau da kullum wannan wani dalili ne da ke nuna maka cewa hadisin da ya ruwaito waɗancan sunaye na Allah bai inganta ba babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man da dakhala janna. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi haka hadisin yana sahihu bukhari hadisi na da 2736 yana sahihu muslim hadisi na 2677 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda Allah maɗaukaki yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna Sheikhul Islam Ibn Taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 383 ta'ayinu ta'ayinuha laysa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ayyana sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan bai samo asali daga maganar manzon Allah ba babu shaka annabi ya ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya tis'in da tara tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida Allah yana da sunaye tis'in da tara ɗari ba ɗaya kenan wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma babu hadisi guda ɗaya wanda ya ayyana sunayen nan na Allah madaukaki don haka wannan hadisin da kake karantawa Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al salamul mu'min al-Muhaiminu al mutakabbir musawwiru غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤز المذل السميع البصير waɗannan baki ɗayansu hadisin su bai inganta ba riwaya ce ta al'imamu tirmizi wanda bayan al'imamu tirmizi ya kawo hadisin ka duba sunan tirmizi hadisi na 3,507 ya ce wannan hadisin bakon hadisi ne hadisin garibu malaman hadisi shekul islam ibn taimiyya ya ce baki ɗayansu bittifaqi ahlil ma'arifati bi hadisihi malamai da suka san ilimin hadisi baki ɗaya sun tabbatar da cewa ba a taɓa samun hadisi guda daga bakin manzon Allah wanda ya ayyana sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin ba babu shi babu wannan hadisin don haka Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya karfafa cewa wannan hadisin da ya rawaito sunayen Allah nan bai inganta ba ka duba da'ifu ibn maja hadisi na 776 da'ifu sunan tirmizi hadisi na 3507 da'ifu jami'i sagir hadisi na 1945 da kuma hadisi na 1946 muhammad ibn salih al-usaimin ya bi kan waɗannan hadisai ya tabbatar da abin da malaman hadisi suka hukunta akan wannan riwaya cewa hadisin bai inganta ba yana cikin majmu'u fatawa na ibn usaimin mujallar na uku shafi na 275 daɗaɗɗun malamai irin ibn hajar al-asqalani sun yi maganganu a kan waɗannan hadisai waɗanda suka jera sunayen allah maɗaukaki ibn hajar cikin fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha biyar ya ce laifatil illatu inda shekai ne al-bukhari wa muslim ya'ani idan aka ce ashaikhain ana nufin al-imam bukhari da kuma al muslim ibn hajar ya ce illar bata wajen su hadisin da suka ruwaito gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah yana da sunaye 99 dari ba ɗaya wanda ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna iyakan abin da manzon Allah ya faɗa kenan sai aka samu wani malami da ake kiransa al-walid bin muslim maula bani umayya ya rasu hijira na da shekara 195 shekarunsa 1236 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi wannan malami yana da kokari wajen ruwaito hadisan abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kawo hadisin da abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man da khalal janna. da ya kawo hadisin a maimakon ya tsaya haka sai ya cusa fahimtarsa shine ya sai ya rubuta Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Maliku al-Quddus as-Salam ya jera fahimtarsa don haka bai bambanta maganar manzon Allah da kuma nashi fahimtar ba sai hadisin ya zama to kamar magana ce guda ɗaya don haka in ka karanta sai ka ɗauka daga farkon magana har zuwa ta magana ce ta annabi Muhammad alhali maganar manzon Allah ta tsaya akan man ahsaha da kalal janna sannan sai ya kawo nashi fahimta ya ce to a fahimta na waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki ɗari ba ɗaya su ne Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Maliku al-Quddus as-Salam al-Mu'min ya jera har zuwa ƙarshe wannan ita ce riwaya ta al tirmizi domin riwaya kashi uku ne game da waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki ɗari ba ɗaya akwai riwaya ta al-Imam wanda shi wannan malami da ake kiransa al-Walid bin Muslim maula bani Umayya shi ya shigar da fahimtarsa cikin wannan hadisi sai aka ɗauka waɗannan sunaye ɗari ba ɗaya dukkan su annabi ne ya faɗe su alhali fahimta ce ta wancan malamin akwai kuma malamin da ake ce masa abdul aziz bin al-husayn hadisin shi ne wanda al-imam al-hakim ya kawo shi ma ya jera nasa fahimta akan sunaye ɗari ba ɗaya na Allah maɗaukaki akwai kuma abdul malik as-sana'ani riwayarsa tana cikin sunan ibn maja waɗannan mutane guda uku baki ɗayansu malaman hadisi suna cewa ba a ɗaukan hadisin kowane ɗaya daga cikinsu dalili saboda an same su da illa kowane ɗayansu yana da wata illa wadda take hana a karɓi hadisinsa ka duba bayanin al'amiru sana'ani mawallafin subulus salam ka duba littafin subulus salam mujallar na hudu shafi na ɗari da takwas al'amiru sana'ani ya ce ai al-huffaz min a'immatil hadis an nasar da ha idirajin min ba'bin ruwati baki ɗaya malaman hadisi fahimtar su ta zo daidai akan cewa jera waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki ɗari ba ɗaya bai samo asali daga manzon Allah ba duka malaman hadisi baki ɗaya malaman hadisi fahimtar su ta zo daidai a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙirga sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan ba illa dai ya ba da labarin cewa Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya man ahsaha da kalal janna wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna amma waɗannan malamai guda uku alwalid bin muslim maula bani umayya riwaya ta al'imamu tirmizi kenan abdulmalik as-sana'ani ya kawo nashi fahimta tana cikin riwaya ta ibnu maja sannan abdulaziz bin al-husayn a riwaya ta al'imamu hakim ya shigar da nasa fahimta sai aka samu riwayoyi kamar kashi uku waɗannan riwayoyi gaba ɗayansu hadisai ne waɗanda ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka shekul islam ibnu taimiyya yake cewa yake magana akan riwaya ta al-imam tirmizi da riwaya ta Ibn maja yace ce ittafaqa ahlul ma'rifati bil hadith ala anna hataini riwayataini kaga riwaya guda biyu dinnan riwaya ta al-walid maula bani umayya wadda al-imamu tirmizi ya rawaito da kuma riwaya ta abdul malik as-sanani wadda take cikin sunan ibn maja malaman hadisi baki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa laisata min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi sallam. dukkan su riwayoyin nan ba sa daga asali maganar manzon Allah wa inna ma kullum minhuma min kalami ba'd salaf kowane ɗaya daga ciki fahimta ce ta wani daga cikin malamai magabata ba wai magana ce ta annabi sallallahu alaihi sallam ba ka duba da ka'iku tafsir mujallar na biyu shafi na 473 haka na kuma shekul islam ya ci gaba da cewa lam yarid fi ta'ayiniha hadithun sahihun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun hadisi ingantacce daga annabi wanda ya ayyana waɗannan sunaye na Allah ɗari ba ɗaya ba babu wannan hadisin wa ashharu ma inda nasi fiha hadisu tirmidhi galibi hadisin da mutane suka rike rike wanda ya jera sunayen Allah ɗari ba ɗaya riwaya ce ta al'imamu tirmizi akasarin mutane sun fi riko da wannan riwaya riwaya ta alwalid bin muslim maula bani umayya an shu'aib an abi hamza yace wa hadisi ahli alhadith yaquluna hadhihi ziyada malaman hadisi duka sun ce ƙarin da aka samu cikin wannan hadisin har ma aka jera sunayen Allah ɗari ba ɗaya ma jama'a walid bin muslim an shuyo min ahli hadith wannan malami shi ya tattaro fahimtar malamansa game da sunayen Allah ɗari ba ɗaya waɗanda ke cikin alƙur'ani ya jera su bayan ya kawo hadisin manzon Allah ya ce wa fiha hadisin sanin ab'afa min hadha rawahu ibnu majah baya ga cewa akwai riwaya ta ibnu maja wadda ita kuma ma ta fi riwaya ta al tirmidhi rauni ka duba al kubra mujallad na ɗaya shafi na 217 don haka zaka samu akwai sunaye na Allah madaukaki waɗanda suka inganta amma babu su a cikin waɗannan sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin kai ka tsaya ka in da in kana amfani da su gani kake kamar su ne kaɗai sunayen Allah maɗaukaki alhali cikin waɗannan sunaye na Allah ɗari ba ɗaya ɗin akwai guda goma sha tara waɗanda bai dace a ce sunaye na Allah maɗaukaki ba ne sai dai babu shakka akasarinsu an ciro su ne daga ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba kowace kalma ce kake cewa suna ga Allah maɗaukaki ba ka san Allah yana da suna sannan kuma Allah yana da siffa shi abinda manzon Allah ya faɗa shine inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sunaye tis'in da tara bai ce siffofi ba shi ko Allah yana da sunaye kuma yana da siffofi waɗannan duka sun zo cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad to idan ka duba waɗannan sunaye tis'in da tara waɗanda muke amfani da su za ka samu wasu daga cikin sunayen ba su ɗauki ƙa'idoji na sunayen Allah maɗaukaki ba sunan Allah yana da ƙa'ida kafin a ɗauki wata kalma daga alƙur'ani ko daga hadisin annabi Muhammad a ce wannan suna ne na Allah sai an kiyaye waɗannan ƙa'idojin don haka wasu daga cikin sunayen sifofi ne na Allah wasu kuma sifofin ma na aiki ne bai kamata a ce suna ne na Allah maɗaukaki ba sannan akwai waɗanda ma ba su inganta a cikin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba an tattara su da ke fahimta ce ta wani malami Allah ya ji kanshi fahimta ce ta malami ba magana ce ta annabi Muhammad ba da a ce nassi ne na hadisi babu shakka da ba a samu kuskure ba idan kana bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga samun sunayen Allah waɗanda ba sa cikin waɗancan kamar misali wannan hadisin da muke karatunsa hadisin abu huraira inna allaha ta'ala tayyibun lalle allah madaukaki mai tsarki ne sannan gashi cikin waɗannan sunaye 99 babu at-tayyib kuma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan kalma wanda babu shakka suna ne na Allah madaukaki misali kuma akwai al ya zo cikin wani hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya rawaito hadisi na 2677 wa inna allaha witrun yuhibbul witra annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah witiri ne kuma yana son witiri shin akwai alwitru cikin sunayen nan ɗari ba ɗaya kaga babu kalmar alwitru kuma ga hadisin ta ya inganta sannan akwai aljamil Allah kyakkyawa ne ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud ka duba sahihu Muslim hadisi na ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna jamilun yuhibbul jamala lallai Allah maɗaukaki kyakkyawa ne don haka Allah wato yana son kyau yana son mutum ya yi ado aljamal at-tajammul shi da kyau ado wato Allah yana son ado saboda shi Allah maɗaukaki mai kyau ne ta nan ne wasu suke kuskuren fassara at-tayyib da aljamala wancan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun lallai Allah madaukaki mai tsarki ne wasu sai suna cewa Allah mai kyau ne wato kyakkyawa ne alhali akwai kalmar jamil daga cikin sunayen Allah madaukaki wanda aljamala ita ce kyau kaga aljamil yana cikin sunayen Allah madaukaki ingantattu gashi kuma babu shi a cikin asma'ullahil husna sannan akwai as-sitir Allah mai suturtawa ne as ya zo cikin hadisin ala bin umayya ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 3387 inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun al haya'a was satra Allah madaukaki mai kunya ne Allah mai suturtawa ne wato Allah mai suturtawa ne Allah yana son kunya Allah yana son mutum ya zamanto yana suturta kansa waɗannan sifofi ne na sunaye ne na Allah madaukaki Ah, sun fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na tamani cikin hadisin al'imamu tirmizi sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan na hadisin alwalid bin muslim ba na tamanin akwai kalmar asittir ko akwai ga kuma hadisin yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 3387 sannan akwai al-musa'ir Allah shine mai ƙayyada farashin kaya wannan ya fito cikin hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwal musa'ir Lallai Allah madaukaki shine mai da farashin kaya duk inda ka kai ga ƙoƙarin ka yi kontrolin farashin kaya baka iyawa saboda aiki ne na Allah Allah maɗaukaki shi ke sa abu yayi tsada Allah kuma shi ke sa abu ya faɗi farashin ya sauko hadisin yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na dubu da arba'in 1846 al-musa'ir bil haqiqa suna ne na Allah madaukaki sannan akwai ad wanda mahadisinsa yana cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yadda siffar tashin kiyama zata kasance hadisin abdullahi bin unais manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahshurullahu al-ibada Allah zai tara bayi a filin hisabi fayunadihim bi sautin Allah zai kira bayinsa da wata murya bi da wata murya Inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba manzon Allah yace na nesa yana jin muryar Allah kamar yadda na kusa yake ji Allah zai kira mutane a lokacin da muka haɗu a filin hisabi zai ce musu anal maliku ni ne sarki anad dayyan ni ne mai hisabi anad dayyan kaga addayyan yana daga cikin sunayen Allah madaukaki wanda Allah yake kiran kansa da shi a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito amma baka samun kalmar addayyan cikin asma'ullahi al-husna riwayata al-Walid bin Muslim maula bani Umayya sannan akwai al-Muhsin al-Muhsin yana cikin sunayen Allah madaukaki al-Muhsin shine mai kyautatawa shin a cikin asma'ullahi al-husna akwai al-Muhsin ga wanda ya haddace ko akwai alhali al-muhsin ya zo cikin hadisin sahabban manzon Allah mutum uku Anas bin Malik Shaddad bin Aus Samura bin Jundub radiyallahu anhum ajma'in ka duba silsilatu sahiha mujallad na farko shafi na 761 da sahihul jami'i sagir mujallad na farko shafi na 194 ka duba irwaul galil mujallad na bakwai shafi na 293 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha muhsinun lalle Allah mai kyautatawa ne yuhibbul ihsan don haka yana son kyautatawa Allah mai kyautatawa ne har ma aka samu cikin salafus salih kama daga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'ina an samu mutanen da aka musu suna abdul muhsin yadda malaman tarihi suka kirga za ka samu kamar mutum saba'in malamai ne na sunna fitattu shahararru a duniya waɗanda kowannensu an masa suna abdul muhsin saboda fatan a samu albarkan wannan sunan na Allah maɗaukaki al muhsin amma kuma a kalma ta al muhsin ba na tamani tana cikin asma'ullahi husna ga hadisin ta ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai as-sayyid shugaba yana daga cikin sunayen Allah maɗaukaki hadisin Abdullahi bin Shakhir radiyallahu anhu ka duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 421 annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyidullah shugaba shine Allah kaga kalmar as-sayyidu ashe tana cikin sunayen Allah bare ma in ka dawo cikin alqur'ani kansa zaka samu sunayen Allah maɗaukaki waɗanda babu su a cikin asma'ullahi husna in kana karanta suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq menene a gaba khalaqal insana min alaq sai me iqra wa rabbukal akram al akram suna ne na Allah madaukaki Allah ya ce iqra wa rabbukal akram Allah mahalicinka shine al akram mafi karimci babu wanda ke da hali na karimci irin Allah madaukaki ya zo cikin ayar alqur'ani amma kuma babu kalmar al cikin asma'ullahi husna haka kuma in ka koma suratul a'ala Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la ashe al-a'la suna ne na Allah madaukaki akwai kalmar al-a'la cikin asma'ullahi husna magana tana da tsawon gaske babu mamaki mu samu wata gaba nan gaba wanda za mu ɗauko magana akan asma'ullahi husna amma babu shakka wannan hadisi da ya kawo asma'ullahi husna wanda muke mu'amala da shi hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba jera sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin cikin hadisi guda ba bai taba yin haka ba illa dai ya ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma ba a samu waɗannan sunaye a jere ɗari ba ɗaya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba me yasa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ne gare mu kowa ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya samu damar aiki da sunayen Allah ɗari ba ɗaya wanda a dalilin haka yana iya samun shiga aljanna wato yana kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana da rassa saba'in da tara a riwaya mafi inganci ka duba fathul bari an samu riwayoyi da dama akan wannan hadisi mafi inganci shine rassan imani saba'in da tara ne ba a taba samun hadisi guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan rassan ba illa dai ya bar mu mu mu yi kokarin ciro waɗannan rassa mu kiyaye waɗannan rassa saboda mu samu cikakken imani hakanan Allah madaukaki ya bar mu mu yi iya kokarin mu na ciro waɗannan sunaye na Allah madaukaki ɗari ba ɗaya daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad mu yi ƙoƙarin aiki da su da fatan mu shiga aljanna kaga wannan aiki ne aka baka wanda a dalilinsa za ka samu damar ƙara ilimi a dalilinsa za ka daɗa samun ƙaruwar imani kuma a dalilinsa za ka daɗa samun kusantar Allah maɗaukaki wannan wata hikima ce ta Allah malamai sun yi iya ƙoƙarinsu kowa ya fitar da nashi fahimta kamar yadda aka samu riwaya ta alwalid bin muslim wadda muka yi riko da ita haka nan malamai da dama kowa ya ba da nashi fahimta game da waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki misali ibnu hazmi al-andalusi ka duba littafin sa al-muhalla ya jera nashi fahimta game da sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan sannan akwai abubakar muhammad bin abdullahi al-qurtubi wanda ya shahara da suna ibnu al-arabi ka duba littafin sa ahkamul qur'an idan ka samu ahkamul qur'an littafin ibnu al-arabi Allah ya ji kansa za ka ga inda ya jero waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki ɗari ba ɗaya gwargwadon fahimtarsa da ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah akwai malamin da ake ce masa Muhammad bin Murtaba al-Yamani wanda aka san shi da Ibn al-Wazir yana da littafin da ake kira Itharul Haqqi alal Khalqi wannan littafin ana samun sa kamar yadda ake samun littafin al-Muhalla kamar yadda ake samun littafin Ahkamul Qur'an idan ka samu littafin nashi Itharul Haqqi alal Khalqi Za ka ga nashi fahimta sannan ibnu hajar al-asqalani mai sharhan sahihul bukhari shi ma ya rubuta nasa fahimta cikin fathul bari al-imam al-baihaqi malamin hadisi yana da littafin da ake kira al-asma'u was sifat shi ma wannan littafin ana samun sa littafi ne na tauhidi littafin al-imam al-baihaqi al-asma'u was sifat al-imam al-baihaqi abubakar ahmad bin al-husayn al-baihaqi ya rubuta nasa fahimta sannan kwana-kwanan nan ga marigayi Muhammadu ibn Salih al-Usaimin Allah ya ji kanshi yana da littafin da ake kira al-qawaidul musla wannan littafi yana da muhimmanci kwarai a dai duniya a yanzu babu shakka fahimtar wannan malamin ina iya ce maka ita ce fahimtar da ta fi samun karbuwa ga madiya aqidar ahlus sunna masu yadda da aiki da hadisi ingantacce da kuma jifa da hadisin da bai inganta ba matukar kayi imani da cewa wajibi ne a yi aiki da hadisin da ya inganta daga manzon Allah kuma haramun ne aiki da hadisin da bai inganta ba to bai kamata a ce kana ma aiki da wancan hadisin ba saboda cikinsu akwai kurakurai da dama don haka in kana son ka samu fahimtar sunayen Allah da suka inganta daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sai ka nemi littafin ibn al-usaymin al-qawaidul musla akwai wani malamin da ake kiransa mahmud abdurrazzaq ar-ribwani shi ma yana da littafi asma'ullahi al-husna at-thabita fil kitabi was sunna a wannan littafin zaka ga nashi fahimtar da ya jera sannan akwai abdullahi bin salih bin abdul aziz shi ma yana da littafinsa asma'ullahi al-husna ya rubuta nasa fahimta akwai kuma Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil yana da nashi littafin walillahi al-asma'ul husna sunan littafin kenan ya rubuta nasa fahimta sannan akwai Sa'id bin Ali Al-Qahtani wannan malami shi ma shahararre ne a duniya a yanzu yana nan dare al-Imam Al-Qahtani babu shakka fahimtarsa tana daga cikin abin da ya kamata a ce musulmi ya yi ƙoƙarin riko da ita saboda ya yi iya ƙoƙarin tace sunayen Allah bisa ƙa'idojin da malaman sunna suka bayar sunan littafinsa sharhul asma'il husna fi bau'il kitabi wa sunna wani littafi ne ɗan ƙarami sannan akwai abdul muhsin al-abad yana daga cikin manyan malamai na saudiya yana da littafin da ake kiransa qatful eh, qatful jinni addani a cikin littafin nasa ya yi rubutu ya kawo fahimtar malamai magabata game da sunayen Allah ɗari ba ɗaya ɗin nan sannan ya nuna fahimtar da tafi dacewa a ɗauka ya kuma goya da hujjoji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alkur'ani babu shakka Allah matsaukaki yana da sunaye ɗari ba ɗaya in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne musulmi ya yadda saboda hadisin ya inganta amma maganar manzon Allah sai ta samu fahimta kashi biyu akwai waɗanda suke ganin iyakan sunayen Allah kenan kamar ibnu hazmi in ka duba almuhalla mujallar na farko shafi na da Ya ce tun da an samu wannan hadisin muttafaqun alai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah madaukaki yana da sunaye ɗari ba ɗaya. man ahsaha da kalal janna wanda ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna wannan yana nuna cewa iyakan sunayen Allah kenan to akwai waɗanda suke goyon bayan fahimtar ibnu hazmi sai dai yana da kyau mu sani mafi yawan malaman sunna tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau suna nuna cewa sunayen Allah maɗaukaki sun fi da tara nan wanda akan haka al'imamun nawawi har ma yake cewa malaman sunna gaba ɗaya fahimtar su ta zo daidai in ban da ibn hazmi wanda aka samu fahimtarsa ta kauce yana nuna cewa iyakan sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne amma sauran malamai baki ɗaya sun tabbatar da cewa sunayen Allah sun fi tis'in da tara kuma suna ba da hujja da hadisin da al'imam ahmad ya ruwaito a cikin al-musnad hadisi na 3,704 hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 199 hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ahadan qattun ham wa qattun hammun wala hazanun babu wani baƙin ciki ko wata damuwa da za ta samu wani mutum sannan ya karanta wannan addu'an illa azhaballahu hammahu face Allah ya kawar masa da baƙin cikin da ya same shi ya kawar masa da damuwar da ta same shi wa abdalahu makanahu faraja kuma Allah bayan ya kawar maka zai musanya maka da buɗi ya kawo maka mafita idan ka shiga cikin baƙin ciki ko ka shiga wani yanayi na damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka riƙe wannan addu'a ka karanta muddin ka karanta Allah maɗaukaki zai kawar maka da wannan damuwa Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka fiya في asaluka bi بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته ahadan min خلقك aw anzaltahu fi kitabika a ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa a huzni wa zahaba hammi hadisin abdullahi bin mas'ud wanda duk ya shiga wata damuwa ko bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya karanta wannan addu'a to babu shakka Allah zai kawar masa da wannan damuwa Allah zai kawar masa da wannan bakin ciki kuma Allah zai canza masa da mafita Allah zai ba shi buɗi game da wannan hali da ya shiga wannan hadisi malamai suna riƙonsa a matsayin hujja da take nuna cewa sunayen Allah sun in da tara abinda kake cewa Allahumma inni abduka ya Allah lallai ni bawanka ne wabnu abdika kuma dan bawanka wabnu amatika ni dan baiwarka dan baiwarka ne nasiyati biyadika wato ah, gashin goshi na yana hannunka bi ma'ana alƙiblar rayuwata inda na shiga na fita wannan iko ne naka mabin fiye hukumuka hukuncinka yana tabbata game da rayuwata abin da ka hukunta shi yake aukuwa gare ni ba abin da wani dan adam ya shirya min ba fiye ka qaba'uka sannan hukuncin da kai min ya Allah bana zarginka akan cewa akwai zalunci adalci ne duk abin da ka ɗora min samu ne rashi ne cuta ce bakin ciki ne damuwa ne duk abin da ka ɗora min na san baka cuce ni ba adalci ne ba na jingina cuta gare ka ya Allah maɗaukaki saboda duk halin da ka shiga yana da kyau ka yi tunani mai zurfi idan ka yi tunani mai zurfi za ka tabbatar da cewa Allah maɗaukaki bai cuce ka ba wannan hali da kake ciki adalci ne gare ka akwai waɗanda suka shiga hali mafi muni fiye da wadda ka shiga don haka kai ka yi godiya ga Allah maɗaukaki. kuma ko da za a waye gari duk duniyan nan dukkan wani dan adam ya fi ka daraja ya zamanto ka da kuɗi ba ka da lafiya ba ka da gata duk wata ni'ima da ɗan adam ke samu a duniya kai ba ka da ita a ce duk duniya duk dan adam ya fi ka daraja malamai sun lismin huwa ka kaga sai da kai tawassuli ga Allah maɗaukaki. a ah, ah, ah, sana'u kai sai da ka nuna yabo ga Allah maɗaukaki wannan yana daga cikin ladubban addu'a kafin ka gabatar da buƙatar ka ga Allah ka yi yabo ga Allah maɗaukaki kaga ka yabi Allah ka nuna masa cewa ka yadda Allah shi ya halicce ka ba ma kai ba babanka ma Allah shi ya halicce shi gyatumarka ma Allah shi ya halicce ta sannan duk abin da ke aukuwa gare ka a rayuwarka babu wanda ke da iko a kai in banda Allah kaga kana da cikakken imani da hukuncin Allah baka yadda cewa boka ne ya maka tsatsu ba sannan ka shiga halin da kake ciki ba baka yadda cewa wani makiyinka ne ya maka jifa sannan ka shiga halin da ka shiga ba ka ce nasiyati dika. don haka duk hukuncin da ke aukuwa gare ni inda na shiga inda na fita kaddara ce taka ya Allah sannan kuma abin da ya same ni mai kyau da mara kyau wallahi duka Allah bana jingina zalunci gare ka ina jingina adalci gare ka in ka bani mara kyau na tabbata baka cuce ni ba adalci ne wannan yabo ne ka gabatar ga Allah madaukaki sannan sai ka yi tawassuli as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da dukkan wata suna wanda dai naka ne sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da ita au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani cikin halittunka wannan sunan au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da sunan cikin littafinka ka saukar da shi cikin alqur'ani ko hadisan manzon Allah mutane suka sani a wista afarta bihi fi ilmil gaibi indaka ko kuwa ka fifita ka bar wannan suna babu wanda ya san shi don haka yana na cikin ilimin gaibi wanda kai kaɗai kake banta da shi babu wanda ya san wannan suna sai kai kaga kenan akwai sunan Allah wanda Allah ya saukar da shi cikin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sunan Allah wanda Allah ya sanar da wani ɗan adam bai saukar da shi cikin Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba har ma malamai suna ba da misali a ranar tashin kiyama lokacin da za a ba ma annabi Muhammad damar ya yi ceto kafin ya samu wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tafi gindin al'arshi ya yi sujuda idan ya yi sujuda ga Allah maɗaukaki zai yi yabo ga Allah amma sunayen Allah da zai yi amfani da su a wannan rana ta alkiyama a lokacin da ya yi sujuda gindin al'arshi sunayen Allah da zai yi amfani da su ya yi tawassuli da su ya roƙi Allah kafin Allah ya ce cikin adam waɗannan sunayen gaba ɗaya babu wanda ya san su a duniya a yau sai a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah don haka ilhama ce za a yi wa manzon Allah saboda albarkan waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki idan ya roki Allah yana sujuda Allah zai ce ɗago kanka ya Muhammad sal tu'ta ka roki duk abin da kake so za a baka sannan in ceto kake neman yi to nuna wanda kake buƙatan cetonsa za mu baka dama in ji Allah maɗaukaki don haka akwai sunan Allah wanda babu wanda ya san shi sai shi Allah shi kaɗai. wannan hadisin malamai suke rukonsa a matsayin hujja a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a faƙila abdullahi bin mas'ud ya ce sai aka tambayi manzon Allah ya rasulallah ala na ha ashe ba za mu koyi wannan addu'a ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala ƙwarai kuwa yan bage liman sami'aha an ya ta'allamaha ya kamata duk wanda ya ji wannan addu'an to ya yi ƙoƙari ya koya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma da ka ji addu'an nan a yanzu to ya kamata ka yi kokari ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga hali na bakin ciki ko damuwa matukar yayi wannan addu'a Allah zai kawar masa wato mun bar addu'o'i waɗanda manzon Allah ya kawo mana masu albarka waɗanda babu kurakurai a cikinsu sai muka koma muna nema malamai su rubuta mana wasu addu'o'i wanda babu mamaki cikinsu a samu kurakurai kana da damuwa wanda kana so ka gabatar da bukatar ka ga Allah maɗaukaki. ga magani ya zo cikin hadisin manzon Allah amma baka sani ba don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masahabbai wannan addu'a a nan take ƙila ya rasulallah ala na ta'allamuha sahabbai suka ce ashe ko ba za mu koyi wannan addu'a ba manzon Allah ya ce bala yambage liman sami'aha an ya ta'allamaha don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na ɗari uku da saba'in da hudu ya kawo hadisin nan hadisin abdullahi bin mas'ud sai ya ce fa haza ya dullu ala anna lillahi asma'an fawqa tis'atin wa tis'in wannan hadisin kaga ya nuna cewa Allah yana da sunayen da suka fi tis'in da tara sunayen Allah sun fi tis'in da tara illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa akwai guda tis'in da tara waɗanda in ka haddace ka kiyaye za ka shiga aljanna hakanan cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 482 ya ɗauko maganar al khattabi Allah ya ji kansa Al'imamul khattabi wa gairuhu malaman farko suna cewa fa ya dullu ala anna lahu asma'an ista'thara biha wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud yana nuna cewa Allah yana da wasu sunaye waɗanda Allah ya fifita su ista'thara biha ya fifita sunayen darajar sunayen tana da girma don haka ba zai saukar da su duniya ba in ji al-imam al-khattabi kuma gaskiya ne gashi mun samu cikin hadisi ingantacce daga cikin waɗannan sunaye na Allah waɗanda Allah ya fifita ya ɓoye bai saukar da su cikin littafansa ba daga cikin waɗannan sunaye ne za a yi ilhaman wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama a lokacin da yake sujuda ga Allah maɗaukaki ya karanta waɗannan sunaye ya yi tawassuli da su sannan Allah maɗaukaki ya ba shi daman ceto ga ‘yan adam al'imam al-khattabi ya ce don haka wannan hadisin baya karo da wancan hadisin wancan hadisin da ke cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa sunayen Allah sun fi tara suna da yawa al-imam al-khattabi yace wancan hadisin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa Allah yana da sunaye 99 anna fi asma'ihi abinda ake nunawa shine sunayen Allah suna da yawa amma daga cikin su 99 akwai wasu guda 99 man ahsaha dakhala janna wanda ya kiyaye waɗannan 99 zai shiga aljanna sai ya bada misali yace kama yaqulul qa'il kamar kai ne kace inna li alfa dirham ina da sule dubu a adattuha lis sadaqa na ware sule dubu don zan bayar sadaka wannan magana da kai ba ta nuna cewa ai iyakan kuɗinka kenan ko bayan kana maluhu akthara min zalika dukiyarsa babu mamaki ta fi haka yawa sai ka ce kana da sule dubu waɗanda ka ware don ka ba da sadaka kaga yana nuna cewa akwai wasu kuɗin da kake da su a ɓoye baya ga waɗannan sallallahu guda dubu ɗaya to wannan shi ne fassarar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce Allah yana da sunaye tis'in da tara ba wai yana nuna cewa iyakan sunayensa ba kenan ana nuna cewa waɗannan tis'in da taran wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ga abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku dinga kiransa da su al-imam al-khattabi yace fa amara an yud'a bi asma'ihi al-husna mutlaqan kaga Allah yi umarni a yi amfani da sunansa a roƙe shi kowace suna walam yaqul laysat asma'uhul husna illa 99 isman Allah bai ce sunayensa guda tara ne kadai ba dukkan wata suna ta Allah madaukaki daidai ne ka yi amfani da ita ka roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi samu gane don haka abu na farko wanda hadisin nan yake karantar da mu shine cewa at-tayyibu min asma'illahi al-husna inna allaha ta'ala tayyibun annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah madaukaki mai tsarki ne ashe kalma ta at-tayyib tana cikin sunayen Allah madaukaki darasi na biyu game da wannan hadisin na Abu Huraira kamar yadda Allah madaukaki yace mana Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna allaha ta'ala tayyibun lalle Allah maɗaukaki mai tsarki ne sai ya ce wala yaqbalu illa tayyiba kuma Allah bai karban wani aiki sai mai tsarkin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah yana son bayinsa su zamanto masu tsarkake ayyukansu baki ɗaya min a'malihim wa aqwalihim wa i'tiqadatihim abin da ya shafi aikin da za ka yi da kalmar da za ta hito daga bakinka da ƙudurin da zai tabbata a zuciyarka ka tabbata dukkansu suna da tsarki aikinka ya zamanto mai tsarki maganarka ta zamanto mai tsarki aqidarka ta zamanto mai tsarki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula cikin kalma guda Ya ce, wala yaqbalu illa tayyiba Allah fa bai karban wani aiki sai fa mai tsarki magana da zaka faɗa wadda ka samu lada a kai, sharaɗinta kalmar ta zamanto tana da tsarki aikin da za ka yi wanda kake son ka samu lada a kai sharaɗinsa aikin ka ya zamanto yana da tsarki ƙudurin da ke zuciyarka kafin ka samu lada a kai dole ne a samu sharaɗi na tsarkaka ya tabbata akan wannan ƙuduri don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin samun tsarki tattare da rayuwar musulmi ya ce saboda muhimmancinsa Allah bai bambanta manzanninsa da masu imani ba irin kiran da aka yi wa musulmai wannan kira ne fa aka yi wa annabawan Allah yanda Allah ya kira annabawa haka nan ya kira masu imani ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati kaga babu bambanci ya ku manzanne ku tabbata abin da kuke ci mai tsarki ne ya ku masu imani ku tabbata abin da kuke ci mai tsarki ne bal Allah maɗaukaki ya kira mutane baki ɗaya ba ma annabawa da musulmai ba ya ayyuhan nasu kulu ma fil ardi halalan ba wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin a suratul bakara aya ta 168 kaga baya ga cewa Allah ya kira manzanni ya kira masu imani su tabbata abincinsu mai tsarki ne hakanan Allah ya kira mutane baki ɗayansu ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu ma fil ardi halalan tayyiba ku tabbata abin da kuke ci a wannan duniyar ku tabbata halal ne ku tabbata mai tsarki ne wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku yarda ku dinga bin takun shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyi ne mai bayyana kiyayya gare ku kaga wannan ya nuna cewa Allah madaukaki ya kira mutane baki daya sannan ya kira manzanni sannan ya kira masu imani saboda nuna muku muhimmancin tsarkaka a rayuwar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah bai karban wani aiki illa ma kana tahiran min al-mufsidati kulliha la min al-aqwali wala min al amal dukkan wani aiki da dan adam zai ya tabbata yana da tsarki kafin Allah madaukaki ya bashi lada a kai dukkan wata kalma da za ta fito daga bakinka ka tabbata wannan kalma tana da tsarki kafin Allah madaukaki ya baka lada a kai wannan ita ce siffar ayyuka maganganu da aƙida na mutanen ƙwarai Allah ya bada misali a cikin alƙur'ani alam tara kaifa baraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa ijtuffat min fawqil ardi ma laha min qarar Allah ya bamu misali da bishiyoyi guda biyu bishiya guda Allah madaukaki yace ita wannan bishiya tsarkakakkiya ce ka shajaratin tayyiba asluha thabitun tushen bishiyan ya kafu cikin ƙasa wa far'uha fi sama don haka rassan wannan bishiya sun miƙe cikin sama saboda idan bishiya ta samu kyakkyawan kafuwa a wannan lokaci take samun rassa masu tsawo matukar bishiya ba ta kafu da kyau ba ba a samun rasa a jikinta to uti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha don haka irin wannan bishiya ita ce wadda ake samun fa'idanta a kowane lokaci tana ba da amfani saboda ta kafu da kyau to haka nan rayuwar musulmi ake son ta kasance Allah ya ba da misalin wannan bishiya da rayuwa ta mai imani sannan aka ba da misalin bishiyar wato mummunan bishiya Allah maɗaukaki ya ce wa masalu kalimatin khabitha ka shajaratin khabitha ijtuffat min faukil ardi ma laha min qarar Allah ya ba da misalin ayyuka na mutumin banza kamar wata bishiya ce wadda bata samu kafuwa ba dama can wato tana ɗaukare ne a saman ƙasa min faukil ardi ma laha min qarar sai wanta basu shiga cikin ƙasa ba nan da nan da zaren an yi iska sai iskan ta kada ita to haka nan aikin da babu tsarki yake tare da musulmi idan ka yi aikin da babu tsarkaka a cikinsa wannan aikin baya tabbata bare ka ciri basa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin irin wannan bishiya ga sahabbansa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 60 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mina shajari shajaratan la yasqutu warquha daga cikin itatuwa akwai wata bishiya wanda ganyenta baya faduwa wa innaha mathalul muslim wannan bishiya tana kamar musulmi musulmi aikinsa bai faduwa duk abin da yayi yana samun lada akai haddisu ni ma hiya ku bani labari wace bishiya ce Abdullahi bin Umar ya ce to ni yaro ne a wannan lokaci don haka na kama baki na nayi shiru fa waqa'a an-nasu fi shajaril bawadi sahabban manzon Allah suka dinga muhawara suka shiga daji ta wajen muhawararsu wannan ya ce ga irin bishiyar da ake nufi wannan yace ga irin bishiyar da ake nufi Abdullahi bin Umar yace fa waqa fi nafsi annaha nakhla tunani ya riga ya zo min cewa wannan bishiya itaciyar dabino ce domin bishiyar dabino shine wanda ganyensa bai faduwa wannan tunani ya zo min fasta hayaitu amma sai na ji kunya ga dattawa suna muhawara cikin su akwai mahaifina sayyiduna Umar yaushe zan bude baki in yi magana bayan sun gama muhawararsu babu wanda ya canka sun makalu sannan suka ce haddisi na ma hiya ya rasulullah ka ba mu labarin wannan bishiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya nakhla ita ce bishiyar dabino sai ta dace da fahimtar abdullahi bin umar yake gaya wa babansa ya ce ni dai tuni allah ya bani wannan fahimta amma na ji kunyan faɗa sai na Umar ya ce ai da ka faɗa ni ma in ji daɗi kaga ko da bai canka ba ai ɗansa ya canka a majalisin manzon Allah don haka shi mumini baki ɗayansa aikinsa yana da kyau min قلبه wa وجسده wa سكن في sakana fi kalbihi min al-iman imanin da ya natsu a cikin zuciyarka wannan imani shi yake sa magana da za ta fito daga bakinka ta zamanto magana ce mai tsarki aikin da za ka yi da jikinka ya zamanto aiki ne mai tsarki ƙudurin da zai zo cikin zuciyarka ba ka ƙulla mummunan tunani akan wani a rayuwarka zuciyarka tana da tsarki harshenka yana da tsarki aikinka yana da tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asluha thabitun wa far'uha fi sama kamar yadda zo cikin ayar alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah bai karban wani aiki sai mai tsarki don haka yasa zaka ga muna ta addu'a amma Allah bai karba me dalili saboda rashin wannan tsarkaka ga rayuwar mu Manka kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a suratu fatir aya ta goma wanda ke bukatan ya samu girma to girma yana wajen Allah sai Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور إليه يصعد الكلم الطيب مجانا ميتسألكي تنا تهيا الله magana mai tsarki ashe maganar ta bata da tsarki bata zuwa wajen Allah don haka Allah madaukaki ya bayyana mana a cikin alqur'ani yace wa masalu kalimatin khabitha ka shajaratin khabitha ijtuffat min fawqi arbi ardi ma laha min qarar wannan bishiyar dama bata kafu ba haka nan aikin munafiki yake don haka duk abin da zaka yi matukar harshen ka bai samu tsarkaka ba jikinka bai tsarkaka ba zuciyarka bata tsarkaka ba wallahi aikin kana kasashe ne ka duba hadisin da ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim misali riwaya ta al-imam al-bukhari zakat babu sadaqa min kasbin tayyib hadisi na 1410 sahihu muslim kitabu zakati babu qabuli sadaqa fil kasbi tayyib hadisi na 1114 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tasaddaqa abdun bi sadaqatin min malin babu wani bawa da zai dauki wata dukiya ya bayar sadaka amma dukiyan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min malin tayyibin dukiya mai tsarki kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da magana sai yayi abin da ake ce ma al-i'tirab matashiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai dauki dukiya ya bada sadaka kafin ya gama maganarsa sai yayi matashiya wala yaqbalu Allahu illa tayyiba ku sani Allah bai karban komai sai mai tsarki sannan sai annabi ya karasa magana illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi kaga maganar hade take kamar misali ma tasaddaqa abdun bi sadaqatin min malin tayyibin illa akhadha ar-rahmanu abin da ya kamata manzon Allah ya faɗa kenan ah, babu wanda zai dauki dukiyarsa ya bada sadaka face Allah ya karba abin da ya kamata manzon Allah ya faɗa kenan ya haɗa maganar gaba ɗaya amma sai ya datse ta me yasa manzon Allah ya datse ta saboda ya kawo abin da ake ce ma al-i'tiraf ya yi mana matashiya ba kowace sadaka ce Allah yake karba ba shi yasa sai ya ce wala ƙabalu Allahu illa tsayyib, ku sani Allah fa bai karɓan wata sadaka ko wani aiki sai fa mai tsarki don haka dukkan wata sadaka da mutum zai bada matukar ta da tsarki Allah bai karɓa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa ga sahabbai ya nuna musu ta hadisai da ayoyin alƙur'ani haɗari tattare da mu'amala da dukiyar haram kuma wallahi Allah ya taimaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare su amma manzon Allah yake faɗa hadisin yana sahihul bukhari kitabul buyu hadisi na 2059 ati alan nasi zamanun annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu sahabbai yanzu gashi Allah ya taimake ku kun tsare kawunanku to nan gaba wani zamani zai zo la yubali mar'u ma akhadha shi dan adam bai damuwa ta ina ya samu dukiya min min halali am min harami shin ta halal ne ko ta haram zamanin yana tafe annabi ke gaya masa habbansa Allah shi kara musu yarda wani zamani yana zuwa wanda dan adam musulmi bai damuwa ta ina ya samu dukiya a minal halali am minal haram ya samu dukiyan nan ta halal ne koko ya same ta ta haram ne wallahi da zan yi tambaya wannan zamani ya taho na tabbata cikin mutum ɗari za a samu aƙalla talatin ko sun fi haka to mu ce arba'in waɗanda za su ce ya zo ko sun fi haka to hamsin fa to akwai illa wallahi jama'a akwai illa kada mu ɗauka cewa samun dukiya ta hanyar haram abu ne mai sauƙi wajen Allah maɗaukaki lokacin da muke fara samun illata daga lokacin fitan ne wannan magana ce wadda ta zo cikin ayar alƙur'ani suratun nahal aya ta talatin da biyu allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suka zo amsan rayukansu suka taras da su tsarkaka wannan mutumin da aka turo mala'ika ya ɗauki ransa mala'ikan da ya taho sai ya samu jikinsa mai tsarki harshensa mai tsarki zuciyarsa mai tsarki ayyukansa masu tsarki mala'ikun zuwansu cewa suke ya na salamun alaikum kafin ma a ɗauki ranka sai an maka sallama amincin Allah ya tabbata gare ku sannan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ana musu albishir ku shiga gidan aljanna ga ta nan ana nuna maka saboda ayyukan da kuka kasance kuna yi bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ashe daga lokacin fitar rai dan adam yake ganin tasirin mu'amala da haram da kuma rashin tasirin sa. bayan Allah ya fara bayani akan mutanen banza a suratul nahl aya ta 28 kafin nan ya kawo bayani akan waɗanda mala'iku suke zuwa ɗaukan rayukansu suna samun su a cikin hali na tsarki waɗancan mutanen banza Allah ya ce ta tawafa humul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗancan ku mala'iku sun zo amsan rayukansu lokacin da mala'ika ya taho sai ya tarar da mutum ya cuci kansa harshensa babu tsarki zuciyarsa babu tsarki jikinsa babu tsarki mala'ika tun bai iso ba shi kansa ya san haɗuwarsu ba za ta yi kyau ba fa'alƙawu salama lokacin nan waɗannan azzalumai suke gabatar da uzurinsu ga mala'iku tun mala'ika bai fisgeren ba ya tabbata mako masa za ta yi muni makunna na amalu min so'in wallahi ba mu yi wani aikin banza ba kafin mala'ikan ya ɗauki ran mutum yake faɗin wannan yana gabatar da uzurinsa ga mala'ika gani yake kamar Allah da kansa ne ya taho bai ma san cewa mala'ika ne ba makunna kunna na amalu min so'in ba mu kasance muna aikin banza ba tun ba a ɗauke ranka ba yan mutumin kirki ne ai ba sai kare ka kare kanka ba mala'iku kuma sai su ce bala inna Allah alimun bima kuntum hakika kun yi zalunci kuma saboda mala'ika ya kare kansa kada ya ɗauki ran mutum yana tunanin shi ne Allah sai ya masa gyara ya ce ai ba ni ne Allah ba inna allah allan da kuka yi zalunci alimun bima kuntum ta'maluna masani ne abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya amma ga kofofin jahannama ku kalle ta fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin Allah shi kare abu na uku wanda wannan hadisi na Abu Huraira yake karantar da mu shine hattara game da mu'amala da dukiyar haram muyi yi hatara ka ɗauko hadisin daga farkonsa yadda abu huraira ya ba da labarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at wa'malu salihan wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma thumma zakarar rajula yutilu safara sannan bayan annabi ya faɗi wannan ya ba da labarin wani mutum wanda ya wata doguwar tafiya ashe maganar adayinta ne da misali Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da aka yi wa manzanni game da cin halal da kiyaye abu mai tsarki bayan ya ba da wannan sannan ya kawo misalin mutum ne ya yi doguwar tafiya yutilu safara gashi mutum ya yi wata doguwar tafiya wannan tafiya malamai suna misalin ta da aikin haji yayi tafiya mai tsawo ya wahala a cikin tafiyar tashi har ba shi da lokacin tsefa kansa ba shi da lokacin yin wanka don wallahi banda tafiya ta aikin haji ba ka samun irin wannan siffa ga musulmi tambayi wanda ya taba zuwa aikin haji musamman idan an sako arfa ka tsaya a gefen hanya kana kallon alhazai suna wucewa bayan an hito musdalifa lokacin da za a wuce wajen jifa idan aka nuna maka mutum aka ce maka wannan miloniya ne a najeriya ba za ka yarda ba ya zama dukun dukun wallahi inda za ka haɗu da shi a wani lungu kana iya ba shi sadaka ya fita hayyacinsa wannan misali ya fi dacewa ga mutumin da ya tafi aikin hajji. ga irin wannan tafiya wanda in ba dan ibada ba mutum bayyanta gashi kayi wannan tafiya kana mu'amala da talakawa waɗanda sun kasa ka ta wajen dukiya ko waɗanda sun kasa ka ta wajen mulki ko waɗanda sun kasa ka ta wajen ilimi kuna cuɗanya ku kwana tare ku tashi tare ka wahala har ma ba a samu lokacin da za ka tsefa kanka ba ba a samu lokacin da za ka yi wanka ba ka ɗaga hannu kana addu'a sai da ka gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi aikin banza to ina hukuncin mutumin da ya tafi aikin haji da dukiyan haram wannan shine darasi na uku mu yi hattara game da mu'amala da dukiyar haram don haka yasa manzon Allah ya bada misali da wannan mutumi akwai wani malami da ake ce masa Wahaibu bin Wardi cikin malaman farko Allah ya ji kanshi yace law kunta maqama hadhihi sariya lam yanfa'uka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka halalun am haramun in kafi kowa sallah in ji wannan malami da za ka kai fila na cikin masallaci dirkaki wannan akwai wanda ya fi shi dadewa a masallacin nan kaga turan da aka gina masallaci yake tsaye ko to idan za ka kai fila dadewa a tsayuwar sallah wannan malami ya ce wallahi sallar da kake aikin banza ne sai an duba me ya shiga cikinka halal ne ko haram wannan shine muhimmi don haka cikin al-madkhal littafin ibn al-haji ibn al-haji al-maliki mujallad na hudu shafi na 210 ka duba al-madkhal ya dauko maganar ibn abdus rahimahullahu ta'ala yana cewa wa'lam ka sani anna imadaddini wa qiwamahu abinda addini ya dogara da shi abinda yayi wato gimshiki ga addinin musulmi huwa tsibul mat'am shine mutum ya kyautata abinda yake ci ka tabbata abin da ke shiga cikinka yana da kyau yana da tsafta faman tsaba maksabuhu wanda abincinsa ya zamanto yana da tsafta zaka amaluhu aikinsa sai ya nuna wa man lam yusahhih tsiba maksabihi wanda bai kyautata wato hanyar abincinsa ba khifa alaihi Allah tuqbala salatuhu wa siyamuhu wa hajjuhu wa jihaduhu wa jami'u amalihi duk mutumin da bai kyautata abin da ke shiga cikinsa ba bai kiyaye cin haram ba wannan mutumin ana tsoron ba za a karbi sallarsa ba ana tsoron fa ba za a karbi azuminsa ba ba za a karbi hajjinsa ba ba za a karbi jihadinsa ba duk wani aikin da ya a duniya Allah bai karba me yasa malamin yace saboda Allah ne yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne kawai wajen masu kiyayewa baka kiyaye haram ba don haka wata rana sayyiduna Umar nazara ila al-musallin ya kalli masu sallah a masallacin manzon Allah la yaghurruni kasratu raf'i ahadikum ra'sihi wa khaddihi ad wara fi dinillah wal kaffu an maharimillah wal amalu bi halalillahi wa haramihi wallahi yawan sujuda da ruku'i da kuke cikin masallacin manzon Allah bai dame ni ba duk sallar ku bata dame ni ba abin da ya dame ni game da addinin ku shine tsantsani duk abin da za ka ɗanɗana ka tabbatar halal ne wal kaffu an maharimillah ka kame kanka daga dukkan abin da Allah ya haramta ka yi aiki da abubuwan da Allah ya halatta ka nisanci abubuwan da ya haramta in kuwa baka yi haka ba to fa ana fa ana fa tsoron ibada kamar ba ta samun karbuwa wajen Allah Allah shi samu gane ka duba mawahibul jalil sharha na mukhtasarul khalil littafin Fikhu na masabar malikiya mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da talatin man hajja bi malin haramin wanda ya tafi aikin hajji da dukiyar haram fa hajjuhu gairu maqbulin hajjinsa Allah bai karɓa ba kama sarraha bihi gairu wahidin min ulama kamar yadda malamai da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba kowa fatawarsa kenan me dalili wannan fatawa ce ta annabi Muhammad ta dace da ayar alqur'ani wa zalika li fiqdani shartil qabul aikinsa ya rasa sharadi na karba ya ɗauki dukiya ya tafi aikin haji wannan aikin hajin nashi ba shi da lada me yasa saboda ayar alkur'ani tace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne kawai wajen masu kiyaye shi sannan kuma kafin ka tafi aikin haji a suratul baqara Allah yace wa tazawwadu Fa'inna inna khayra zadi taqwa ku riki guziri mafificin guziri shine kiyaye dokokin Allah sai ya zamanto guzirin da ka rike na zuwa aikin haji haramun ne kaga da farko ma ka saba ma ayar alqur'ani sannan kuma ga hadisin manzon Allah ya muddu yadaihi ila sama ya rab ya rab annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa masa addu'an da yake yi waɗannan hujjoji guda biyu su suke nuna cewa Allah ba zai ba shi lada a kan aikin hajjin nan da ya je ba jama'a Allah ba a yaudararsa Allah shi samu gani al nawawi cikin littafin sa al mujallar mujallar na bakwai shafi na biyu, ya kawo saɓanin fahimta da aka samu tsakanin malaman sunna ina hukuncin mutumin da ya tafi aikin hajji da dukiyan haram Ya ce idan hajja bi malin haramin asima wanda duk ya ɗauki dukiyar haram ya tafi aikin haji babu shakka ya yi zunubi sai dai wa sahha hajjuhu wa ajza'ahu aikin hajjinsa ya inganta kuma ya wadatar masa al-imam an-nawawi yace wa bihi qala aksarul fuqaha akasarin malaman fiqihu wannan ita ce fatawarsu kaga magana da muka ɗauko ta baya da ke cikin littafin muhtasar na al-khalil Allah ya ji kansa sharhu muhtasar muhtasar khalil mawahibul jalil mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da talatin ba shi da lada akasarin malaman fikihu suna cewa wanda ya tafi aikin haji da dukiyar haram na'am hajjinsa ya isar masa al-imam an ya ce wa dalilu na annal hajji af'alun maksusa wa at li ma'anan kharijin anha aikin haji wata ibada ce keɓaɓɓiya dukiyar haram da ya samu wannan ma wani babi ne na daban saboda haka babukan nan daban-daban ne shi aikin bai ta'allaka da yanda ka je yinsa ba Allah shi samu gane wanda ya tafi aikin haji abinda Allah ke so gare ka shine aikin da ka yin ba kuɗin da ka samu kafin ka je ba don haka samun kuɗin hajin kafin ka je wani babi ne daban aikin da kai na hajin in ka tafi wani babi ne daban don haka tunda ka samu damar aikin haji ka shiga ihrami an tafi an yi aikin haji da kai har aka sauke aikin hajin ka in kayi shi da kyau to hajin nan ya inganta wannan ita ce fatawar mafi yawan malaman fiqh ah, amma ta sashin lada wannan kuma baka da shi saboda ka rasa wani sharadi na samun ladan aiki amma yana da kyau mu gane wato ibada a ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata kamar misali sallah haji azumi zakka waɗannan ayyuka dukkan su ibada ne akwai hukunci biyu da ke kan kowane ɗayansu na farko shine wajibi ne a kanka ka sauke misali kai sallah wajibi ne a kanka kai aikin haji wajibi ne a kanka ka fitar da zakka wannan hakki na farko kenan wanda ke zama wajibi a kanka saboda haka in ka yi sallah ka sauke farilla sai a koma kuma babin lada akan sallanka kafin a baka lada akan sallanka sai an dubi sallan ya kai ta kaga kenan hukunci biyu ne na farko kai sallan wanda shine wajibi sannan in kayi sallan ka samu lada a kai to hajjin da kai ka sauke farilla don haka an soke wani farilla da ke kansa na aikin haji babu shi yanzu amma lada fa sai a ɗauki wannan hajjin naka a ɗora a mizani na karɓan aiki a wajen Allah idan aka ɗora sai a samu bai cika sharaɗi ba saboda Allah ya ce inna ma ta Allahu minal muttaqin wannan mutumin banza ne ya zo aikin haji saboda haka aikin nasa bai samu sharaɗin a karɓa ba sai a ce to aikin banza ya ba shi da lada kaga kenan ta babin sauke farali ka sauke amma ta babin samun lada baka da lada ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya mujallal na 17 shafi na ɗaya kuma wannan ita ce fatawar bin bas ka duba mujallal na 16 shafi na ɗari 387 haka nan al-lajnatu da'ima mujallal na 11 shafi na arba'in da uku. Ah, Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da yauku mun faɗi darussa guda uku da suke cikin wannan hadisi akwai darasi guda da ya saura insha Allah wani mako sai mu karasa shi kafin mu ci gaba da hadisi na goma sha ɗaya akwai tambayoyi ko? za ka ɗauki wannan cewa menene gaskiyar magana da ke cewa sunan Allah ar-Rashid bai inganta ba kalmar ar-rashid cikin sunayen Allah madaukaki da as-sabur dukan su su inganta ba ya zo cikin hadisin amma hadisin mun ce bai inganta ba me tambaya ta gaba na ce kenan riwayar sunayen Allah yana zama bid'a kenan idan kuma ba bid'a ba ce to a wani tsari yake a wanda muka ce wannan sunayen Allah ɗari ba ɗaya waɗanda mutane galibi suke mu'amala da shi hadisin da ya ruwaito sunayen bai inganta ba shi ne mai tambaya yake tambaya cewa to sai a ce waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki bid'a ne ba bid'a ba ce yana da kyau mu gane abin da ake ce ma bid'a sabon abu ga addini ba bid'a ba ce fahimtar wani malami ne cikin magabata al alwalid bin muslim maula bani umayya kamar riwaya kenan ta al-imamu tirmizi fahimtar malamin ne kuma yayi daidai saboda kowa ma ana son ya yi kokari ya gane sunayen Allah daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad saboda Allah madaukaki ya gaya mana cewa yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha mu ringa roƙonsa da waɗannan sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai kirga mana sunayen nan ba illa da ya ce mana akwai guda 99 waɗanda in mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna ashe akwai buƙatar kowa ya dinga ƙoƙarin ciro waɗannan sunaye ya gane su wannan malami ya yi ƙoƙari fahimtarsa ta nuna mar waɗannan sunaye su ne suka waɗannan su ne sunaye 99 ɗin waɗanda ya ciro daga ayoyin alkur'ani da kuma hadisai to illa dai an samu kuskure cikin fahimtar tashi saboda waɗannan sunaye hakika akwai da dama waɗanda ba su ma inganta ba kasan kuma sunan Allah mun riga mun yi bayani cewa tawqifi ne kamar yadda al-Imam Suyuti yayi bayani ka duba littafin Sunanun Nasa'i al-imam suyuti yayi sharhan sunanun nasa'i ka duba sharhan sunanun nasa'i al-imam suyuti yayi magana akan cewa sunayen Allah tauqifiyya ne wato ba shigar da fahimta sai dai abin da Allah ya faɗa ko annabi Muhammad ya faɗa ba ka iya harsashe ka ce ni a gani na ya kamata a kira Allah da suna kaza baka da wannan iko abin da Allah ya kira sunan ya kira kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi waɗannan su ne iyaka sunayen Allah maɗaukaki sai dai sharadi ya kamata a tabbatar da ingancin hadisi to sai zamanto wasu sunayen da ya amfani da su hadisan babu su inganta ba sannan kuma akwai waɗanda suna cikin alkur'ani babu shakka amma bai kamata a ce suna ne na Allah ba domin Allah yana da siffa kuma yana da suna akwai abin da ke siffanta aikin Allah ba siffanta zacin Allah ba sai ya zamanto ya ɗauki wannan ya sa a cikin sunayen Allah maɗaukaki na yi magana cewa sun kai kamar goma sha tara waɗanda tabbas ya kamata a ce an cire su duk da cewa akwai waɗanda suke cewa sun kai ishirin da bakwai amma an samu kace na ce hatta tsakanin malamai dangane da waɗannan ɗin ittifakan goma sha tara babu shakka suna bukatan a cire su daga waɗannan sunaye ɗari ba ɗaya ala kulli halin tunda fahimtarsa ce ana fatan ya samu lada abinda manzon Allah ya faɗa kenan wanda ya ƙoƙarin ya yi wani aiki na addini aka samu ya yi kuskure yana da lada wanda ya dace da gaskiya ya samu lada biyu ko don haka wannan malami ya yi kokari amma tunda an gane akwai kuskure kamata ya yi a kauce masa ah, shi ne yasa na jerar sunayen wasu littafai waɗanda insha Allah idan aka duba za a samu ingantattun sunayen Allah maɗaukaki na ah, wannan tambayar ta shafi amsar da malam da sai dai tana cewa don Allah malam ka taimaka ka gaya mana sunayen da ba su inganta ba da ke cikin wannan hadisin na sunayen Allah da ke hannunmu. Insha Allah na faɗi cewa za mu samu gaba nan gaba wanda zan yi magana a kan fikhul asma'i wasu sifat domin yana da bayani mai tsawon gaske. malamai sun rubuta littattafai da dama irin su al-Imam az Ibn Qayyim al al'imamul al tun daga kan malaman farko har zuwa na yanzu littafan suna da yawa ilimi ne mai zurfin gaske amma dangane da sunayen da ba su inganta ba cikinsu waɗannan tunda waɗannan ah, sunayen su ne muke mu'amala da su kamata ya a ce an ware su a ce wannan da wannan da wannan su ne bai kamata a ce sunaye ne na Allah ba insha Allah zan yi kokarin gabatar Allah kuma ya mana taimako a kai hmm. a dangane da cin halas da malami bayani ya ce mutum da yake hidimar kasa hidimar kasa a wata ma'aikata sai waɗansu daga wani department da ba nasa ba su dinga ba shi aiki amma suna biyan shi